Assalamu alaikum. Wa alaikum ah. Wa nake gani kamar Wallahi ni ce ke kadai ce a ciki? A ah, ni kadai ce labari kika zo mana da shi ne? Wallahi labari na ji da na ce ba zan kasa gwiwa ba sai na zo na miki. Eh, ki me ya faru? To wallahi dama labarin nan dai da ake ta raɗe raɗe na yar gidan Malam Bello. Hmm. Lami. Malam Bello dai shi ya mata ciki. Hmm. Ke ba fa isa bace. Matarsa ce da ya auro ya ta zo da ita gidan, agolarsa ce. shi isa zai mata haka haba ko da na ji shi isa ashe duk samarin da suke zuwa gurinta sai ya hana ta fita ya ce ba za ta je ba ashe aika aika yake so ya yi mata lallai to dama ca ne kafin labari ya gama baza gari bara an zo in gaya miki a ga wata na gode wallahi sosai na gode yanzu da mai gida yana dawowa labari da dumi-dumin shi zan faɗa mai gaskiya kyauta na gode sosai aminiya ta na gode to sai an jima ne ki gaida gida na gode to kenan a'a a yi rayuwa haka mana? saboda Allah wannan rayuwar haka za ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una malam isiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ne ya ne an yi wallahi eh? wallahi an yi to sha na rantse da Allah an yi an yi tsiyar wannan shi ake kira kwado eh shi ake kira angam da manja ko da man gyada wannan wannan ba da ba a hada ba Allah kwarai kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina yarinya ɗan gidan malam bello to daga yau ya tahi daga malam bello ba mu san malamai da wannan mummunan ɗabi'ar ba ya koma bello ina yarinya da ake tabi surƙura surƙusa lungu da saƙo ana neman wanda yi mata ciki eh, eh. a he hiye mata shegen kenan ya eh, mata inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kansa bellan mahaifinta shi ya mata a a saurara kalla ba mahaifinta bane ai agola ce matar ce ta zo da ita tana karama haba haba da Allah Allah wallahi haba da Allah to baran gaya ma ba baka san nan bane dama to ai an yi rahin mutunci a cikin wannan an yi haramci cikin haramci wannan shi ake kira haramci cikin haramci ƙasa da haramci sama haramci ƙasa haramci gefe haramci kusurwa haramci Allah ya raba mu da shi ai dai ya auri uwar ta ko ya aura to esat gaskiya ne esat gaskiya ne baki na alaikum bakin ka alaikum kar a ji a baki na dan duk wanda ya ji mutuwar sarki a bakin ka kai da sarki a gaskiya ne wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah! inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bello malam kalla inna lillahi wa inna amma wannan dan iska ne cikakke ma Ke kuma ina za ki? Wala kin ga tambaye shi ne zan je na unguwa in je in dawo. Ke ma unguwa zan laye ne? To sai kin babu kowa ka zo mu je ba na ce ka zo mu shiga bane mai gidan baya nan ka zo ba nan ba so burma ta je ta rufe da ni ba komai shigo baya na ke me ya ki da mijina ke kai zan tambaya me ya hada ki da nawa mijin kalla ka cuce ni ka cuce ni abokantaka da kai ba ta yi min rana ba ni zan gaya mu haka ko ke za ka gaya mu haka zuwa fata ta same ni ina bacci ta kwankwasa ta shigo ta dauka matata tana ciki sai ta same ni ina kwance ina kwance malam ina kwance na ci tuwon dawa ina kwance malam na sha miyar kuka malam ina kwance baki na yana ta sanalar da miyo malam ina mafarkin yau gani nan na cikin alheri kawai wannan yarinya saboda tsabar rashin mutunci ka tawo min da mata labari wai ta zo ta gaya mun ba na san labarin ki labarin kiɗin banza labarin kiɗin wafi ga yi nan abin da kake fata wa wani ko ni nake fata wa wani gashi nan ya zo ya same mu gashi nan ya same mu ka ni tun a duniya gashi nan mun fara mun fara ganin ishara rayuwar mu ba ta kyau ba tun a duniya aikin banza ba zan iya rayuwa da ku ni yanzu na san ta na tabbatar cewa eh wallahi sai ne biye ki sai ta abin da za a yi ki bi shi ku zo ku tafi kowa ya fita kowa ya fita kowa ya fita wannan ka fi na haukan ka fi na haukan sai dai ka fi na haukan ah, na ce ka fi na haukan ki bi shi je ba ni ba ke na sake ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki bi shi je na sake baka isa ba ni zaki yi kuka me kan kwado ni ka hauka ce barin ga ba eh, mu na ka cewa billahi lazi sai dai da abin da za a yi da abin da za a yi sai dai a yi na mutum ko na hau bishiya na rataye kaina ba zan rataye kaina ba ba zan kashe kaina ba duk mutumin da ya kashe kansa jahannama zai shiga khalidina fiha abada la ilaha illallah la ilaha illallah me gari me gari an zo an mun tsiya an tsiya tani danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa